To da farko dai mayan kusoshin gwamnati tare da shugaba Muhammadu Buhari su ne suka yi ganawa ta musamman da 'yan matan a gaban ɗaruruwan 'yan jaridu kuma a shugaban ƙasa ya gana da kowace daga cikin 'yan matan da iyayensu da malamansu da shugaban al'ummarsu ya kuma yi jawabi inda ya yi alkawarin cewa wannan akuba da suka sha hannun 'yan ƙungiyar boko haram ita ce makura na cutar da bil'adama na ganawa dan adam azaba don haka za su yi kokari wato gwamnatin najeriya za ta yi dukan kokari ta tabbatar da cewa ta shafe kukansu ta ba su lagwadar duniya wanda zai saba irin akubar da suka sha hannun yan kungiyar boko haram wannan ko ya hada da ba su daukar wato iliminsu da zamansu da rayuwarsu dai baki daya da ita gwamnatin tarayyar najeriya ta yi alkawarin za ta yi To Umar kamar wa me ka lura da shi a fuskokin waɗannan 'yan mata a lokacin da Buhari ya zayyana musu uh, waɗannan alƙawura akwai alamun farin ciki a fuskokinsu? Eh ai farin cikin ma ne ya sanya sai da suka yi wake-wake a gurin nan take bayan da aka yi musu wannan alƙawarin wanda ai musu wannan bushara cewa ga abubuwan da za a yi musu. Sannan yadda na ga huskokinsu ya saba kwarai da gaske ga ranar da aka shigo da su abuja saboda lokacin da aka shigo da su abuja za a ga cewa sun kanjame kusan da ganin su zai kasa sun shiga cikin akuba mawuyacin hali na rayuwa amma cikin 'yan kwanakin na uku zuwa hudu sun warware eh, annuri ya da a huskokinsu ga iyayensu tare da su ina ganin eh, gwargwadon hali gaskiya akwai bambanci kwarai da gaske da suka zo da kuma yadda muka gansu yau a tare da shugaban kasa muhammadu buhari to umar a gefen irin waɗannan taruka da ake na bukukuwan muna karɓa waɗannan 'yan mata akwai ƙorafe-ƙorafe da ake ta fama da su a cikin al'umma na cewa ana fifita waɗannan mata na chibok bayan kuma ga wasu ɗimbin mata ma da suke hannun ƙungiyar ake karɓo su ba tare da an musu irin wannan tarba ba kamar shugaban ya taɓo irin wannan batu a lokacin da ya jawabi? bai yi wannan maganar ba amma dai ministan tsaro da muka yi hira da shi bayan da aka fito wannan ganawar ni na gabatar da wannan korafin gare shi na ce ana fa ganin cewa an fifita ko an bambanta ta 'yan matanan na chibok da sauran ɗaruruwa ko dubban 'yan najeriya da ko dai suka kubuta hannun 'yan boko haram ko kuma har yanzu ana suna hannunsu ko kuma dai ba dai wasu masu mutu sun halaka ba ba a san iyayensu da su ya ce to gwamnati da ya tuni tana ɗaukar duk matakin kawo sauki da duk ɗan najeriya da ke cikin kunci musamman a sanadiyar ƙungiyar wato tashin hankalin kungiyar 'yan boko haram wannan magana 'yan matan cibo ya samu jan hankalin duniya baki ɗaya ne kuma ana so amfani da shi domin a kawo raunin gwamnati a ciwo gwamnati mutunci don haka tilas ne gwamnati waɗanda eh, ake ta korafi a kan su ɗin su za su zama kamar alama kamar manufa ko eh, wata hikima da gwamnatin za ta amfani da ita wurin fitar da sauran 'yan matan can da ke rike. Ku tausaya ku agaza waɗanda ku kai garkuwa da 'yan mata. Najeriyar mu ce, kar mu bar ta ta wargaje. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Manyan ƙasar mu ko ya cancanta. kusa baki a cikin tsafta kan tsaro ya inganta rayuka suna ta salwanta a taimaka aje a sulhunta kar 'yan matan su mauta har rayuwa ya salwanta kowace akwai masoyinta sannan akwai iyayenta suna cike da fargaba waɗanda aka yi garkuwa da su. Mm, mm, mm. tausaya. Najeriya ƙasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Najeriya ƙasar mu ce, kun ga ba za mu bar ta ba. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Ta zama to uwa a gare mu ta zama to uba. Ku tausaya. mai garkuwa da 'yan mata. Mu har haɗa kanmu duk mu yi mata aikin ci gaba. Mu tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Masu tasowa in sun tashi ba za su guje ta ba. Mu tausaya waɗanda ko kai garkuwa da 'yan mata. Abin da lumana bai bamu ba. tashin hankali shi ma ba zai ba mu ba. Najeriya kasar mu ce, mu reno saboda 'yan baya. Ku tausaya waɗanda kuka yi garkuwa da 'yan mata. Kowa a bashi aiki kasar mu ta wargaje a tausaya a agaza sannan a taimaka Allah ya ba mu zaman lafiya da lumana da kwanciyar hankali da arziki